A yayin wani taron da ya haɗa shugabannin 'yan kasuwa da mambobin gwamnatin Nijar a ƙarshen makon jiya ne Firaminista Uhumudu Muhammadu ya bayyana matsayin hukumomin Nijar ya bayyana matsayin hukumomin Nijar a game da yanayin tafiyar tsare-tsaren hajji da umara a ƙasar, inda bayanai ke nunin dalilan kasuwanci na ƙoƙarin samun rinjaye fiye da sauran dalilan da suka girka wannan fanni. Hajji Nijar akwai tsada da yawa. Ba ta wa a ce bisa kowane fasaje sai an ci riba mai Ka ɗari biyar bisa ga fasaje ya kamata a diddiba a gani sai dai kakakin kungiyar kamfanonin aikin hajji da umara ta anap alhaji hassan mani na cewa ma'aikata ba su yi wa shugaban gwamnati bayani akan gaskiya ba saboda Allah a ce muna ce riba jika biyar bisa kowane mahajjata ni na tabbatar da cewa inda lokacin da mutane suka ce suka shirya mashi wanga makircin mu ma an saurare mu ai harkoki ba boye suke ba a bayyana ga takardu nan wanda yau ga matsayin shi na firaminista minista na harkar kasuwanci kasan shi take kenan yana iya bincika can wurin sai su bashi sai a bashi haske sosai sai ya gane da cewa an tafka mushi mugunya karya bisa aikin hajji da umara Firaministan ya taɓo wata matsalar ta daban da manyata suka jima suna kokawa a kanta. Akwai ajans da yawa wanda ba su jika engagement kinsu. Waɗansu suna amsa kuɗin 'yan haji sai su kai su maka su aji. Kadiba kadiba ina mai ajans babu mai ajans Wanda garanti ya kamata a aza. garanti agents wanda ya buro mutane ko wanda bai cika aikin shi ba an kai mai aman a san da akwai garanti in garanti ta banki ce in ta garanti ta kudi ne a san akwai garanti duka wannan abubuwa ne wanda ya kamata a diba a nan kakakin kungiyar ejoji ta anap ya ce an samu canjin al'amura fiye da yadda aka sani a shekarun baya idan ka kuskura ya zama da mahajjaci guda naka aka zo za a dawowa ba a tsince shi ba cikin bas da za ta maido mahajjata a Nijar to wallahi hannunka yana gaba dan saboda na farko ana ai a soke ma san ba za ka kara shirya aikin hajji da umara ba a nan gaba ne hukumar alhazai ta ƙasa wato koho za ta fara zama da ƙungiyoyin ejoji ko kuma masu kamfanonin hajji da umara don fara shirin waɗannan ayyuka a bana idan hukumomin saudiya ba su canza matsayi ba a game da shirin buɗe masallatai don baiwa maniyata daga sassan duniya damar sauke farali a karan farko bayan da annoba annobar corona ta yi sanadin dakatar da al'amura a shekarar 2020. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.